an kai mu kotu akalla wanda na sani sau goma yau aka yi jajiman na ƙarshe amma wannan hukunci da kotu ta yi ina so in sanar da ku cewar magana ce tsakanin jama'iyyar pdp ta jihar kano da kuma wanda suka kai